farko. To labarin farko dai daga kasar Kenya ne inda aka tsinci gawarwakin wasu mutane hudu yayin da kuma aka gano wasu su kuma mutane sama da goma a cikin wani yanayi na wato mutu kwakwai rai kwakwai. To me faru haka? abin da ya faru shine su dai jami'an 'yan sanda ne suka samu rahoton akwai wasu mutane da wani fasto ya killace su a jeji ya kuma cusa musu ra'ayin cewa ai duniya na dab da zuwa ƙarshe na haka su shirin ganawa da yesu almasihu mm. waɗannan mutane mabiyansa suna da ɗimbin yawa kuma da dama daga cikinsu sun amince sun miƙa wuya na haka ya killace su a tsakar daji babu abinci domin yasa suna yin azumi su sun shirya duniya sun sa wurin su za ta ƙare alhalin su suna azumi To don haka da jami'an tsaro suka je sai aka samu aka tattaro su sun jigata. Domin ya nuna musu suna iya yi fidda jini a jikinsu don haka sun samu abubuwa masu kaifi kamar wuka da sun yi wa su rauni. Sun gama wato abin da zai baka mamaki da yadda ake cusa mutum ra'ayi sun gama yadda cewa su lokaci kankane ya rage duniya ta, kare don haka za su tafi rayuwa ta gaba a hmm. matsayin sa na waɗanda suka mi kauya da haka da aka zo aka tattaro waɗannan mutane akan hanyar zuwa asibiti hudu suka mutu aka karasa da sauran babiyar da suke to inda labarin ya daɗa faɗaɗa shine sai jami'an tsaro suka sanar da cewa tun tunda aka samu waɗannan lalle wanda wannan sansanin yana da wani hmm. da haka aka kuma ba zama cikin daji neman irin waɗannan mutane da shi wannan fasto ya killace su ya cusa musu waɗannan ra'ayi ai sai aka ci karo da wani kabari ƙato kuma ga dukkan alamu yadda jami'in sandan suka bayyana a rahoton cewa su lura kasar da take kewaye da kabarin sabuwar kasa ce bi ma'ana ba a daɗi da yi ba eh. aka tone shi sai a gano kabari ne da aka tone aka tattara mutane da yawa aka aka binne su a ciki to wannan ta sa aka nemo shi dan ya zo ya amsa tambayoyi to amma kamar su shi wannan sabon kabarin da aka gano an gano na mabiyansa ne a wannan bincike bai tabbatar ba amma dai babu nisa da inda aka samu su waɗannan mutane masu zaman jiran duniya ta ƙare eh, waɗanda ya cusa ma ra'ayin cewa su ta azumi kuma har su daga yanka jikinsu don su yi sauran mutuwa su sadu da almasihu to zulaiha ni kuma labarin da zan bayar labari ne na wani dan wasan kwallon kafa dan kasar morocco yana bugawa kasar morocco wasa kuma yana bugawa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain wato PSG da ke Faransa wasa. Wannan dan wasan sunan shi Ashraf Hakimi. Shi Ashraf Hakimi a kin san a can irin kasashen turai haka da Amurka to idan aure ya rabu to za a raba dukiyar miji biyu a ba mata shi kuma a ba shi rabi. Shi kasancewar shi Meloniya sai mata shi ta kai shi kara tana neman a raba aurensu kuma a raba dukiya a bata nata kaso to ko da aka je sai aka tarar da shi ashraf hakimi bai da koɗari. alhali yana karɓar euro miliyan ɗaya kowane wata daga psg shi Wani ɗan kuwa ai yana cikin rukunin masu hannu da shuni a duniya kwarai amma kuma sai aka tarar cewa bai da koɗari duka motoci da kuɗaɗe da kadorin da yake da da agoguna duka wai a hannun bai da ko ɗari ya sa abin da faru? duk ya tafi ashe duk dukiyarsa sai ya mata rajista da sunan mahaifiyarsa wai sai dai duk abin da zai saye sai dai ya ce mahaifiyarsa ta ba yana son sayan abu kaza ta ba shi kuɗi ya saye amma kuɗin suna cikin account ɗinta da sunanta kuma da sunan ce yawa da sunan shi dan tsakura masa ake eh su ma kadarorin nasa da an yi musu rajista da sunan mahaifiyarsa don haka ko da kotu ta bincika batun a raba aure a raba dukiyar aure sai aka tarar shi hakimi bai da komai amma hakimi ya isa mai hikima <laughs> mai hikima za a ce ko to amma kuma hikimar ta wayo ce wannan haka dai mutane suke ta faɗa a shafa ga sarrafa suke cewa wannan yayi kyan kai a a bai kyan kai ba ah, a bai kyan kai <laughs> to za a iya cewa tuntuni shi dama ma auren bai yi shi da zuciya ɗaya ba ka san dalili wataƙila dama yana ta hasashen za a zo wannan gabar eh, sai ta tara dukiyarsa wataƙila akwai abin da gani tunda kin ga duka duka auren <laughs> shekararsa uku shekara ta 2020 aka yi auren to an samu karuwar yara biyu <laughs> har an gaji har matan tana to watakila ya lura cewa kila lokacin da take son ta aure shi watakila saboda dukiyarsa ce watakila sai wannan <laughs> amma dai tangaza tunda ka ji <laughs> aure shekara uku har an yi har an gama watakila wannan ce ta sa yayi wuf duk ya wata kafa da su zai iya tafiya gurin ta ya toshe su yanzu dai kotu ta yanke hukunci an raba aure amma ita matar ta tashi ba ta da kotaro tunda a mm. hukumance mijin baya da kotarau. To ai da sai a raba auren. To ai ba watakila ba saboda dukiyar ne ba ta nemi abinin Domin yanzu haka yana fuskantar wata shari'a ta fyaɗe a can shi hakimi eh, yana fuskantar wata shari'a ta fyaɗe <laughs> a can Faransa. To shi kenan ita ta ma huta da kajaga. To labari na gaba Haruna ya fito daga ƙasar Amurka inda magajin garin birnin New York Eric Adams. ya da wata sanarwa kuma a ƙarƙashin sanarwar ya bayyana cewa tana da muhimmancin gaske ita dai wannan sanarwa shine yana neman ma'aikaci amma ma'aikacin mi ma'aikacin da zai kula da hana irin barnar da bira ike wa mutane da hana sakewa da bira ike sa mutane a wannan birni <laughs> ne ma'aikaci aiki kawai domin ya yi faɗa da beraye aikin sa kenan kuma akwai sharuɗa daga cikin sharuɗan da ake son shi wannan ma'aikaci ya cika da farko dai ana so ya zama lafiyayye sannan ya zama mutum ne mai azama wanda idan gudu ya kama ko shi da bera ne ko da wani abu sai dai bera ya biyo bayansa a kiyasi a shekara ta da goma sha tara mm. yawan bera ya ninku da kaso sittin da bakwai cikin 100 sadaka karuwa suke sai magajin gari ya ga wannan abu ya isa sai ga abin da zai yana neman wanda zai kula da wannan bangare domin kamar doka ce ma ya bukata gaba ɗaya aka bashi hurumin da zai yi haka din amma an faɗi yadda zai yi aikin da kuma watakila na san haka akan faɗi kuɗin da za a ba mutum irin waɗannan ayyukan na ba sabon ba wani lokaci ma suna jawo kuɗi sosai ai gaza magajin gari bai gama wani sanarwa ba sai da ifaɗi faɗi nawa za a biya duk wanda aka samu zai wannan aiki kuma ya cika waɗannan sharuɗa kar ka manta na ce maka lafiyayye mai karsashi mai azama mai gudu eh to an yanka mishi albashin dala dubu ɗari da saba'in dai kuma za a iya cewa wani abu ya biyo bayan albashin hmm. aiki ne na awa 24 kwana bakwai ba shi da asabar ba shi da lahadi ba shi da juma'a bai da lokacin tashi ha ba shi da shi sai ran da aka karshen ta'annatin berayen nan wai aka ce Allah ɗaya gari ban ba hmm. to kaga dai za a ga wadannan mutane a ƙasa kamar Amurka a birni kamar New York wanda birni ne na ƴan kwari ƴan kwalisa hmm, sansanin su ne nan ai ba abu mamaki bane irin waɗannan guraren beraye ganin su ba abin ta'ajibi ba ne ba zan manta ba a shekara ta 2019 a ofishinmu na london ma akwai lokacin da beraye suka dame mu irin haka nan ta kai lokacin da abokan aikinmu mata ba za su yi aje jakunkunan su a ƙasa ba sai dai saman tebur in ba haka ba ko da zaki je gida hmm. kina buɗe jaka sai bera fito kwarai da gaske akwai lokacin da ma aka ce a najeriya ma shugaba muhammadu buhari bai shiga ofis ba saboda ɓeraye sun shiga sun yi barna sai an yi wasu gyare-gyare. An yi haka lokacin da aka ce bera ya yi ɓarna. Yau don haka ke ga kenan ko ina ɓeraye suna shiga kenan. To Zulaika ni kuma